Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za ya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad fm da kuma Dalot fm sai tashar ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai kana za a iya kama mu alfa radio da ke kumasi a kasar ghana za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau Litinin 18 ga watan Nuwambar shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci naku. Amma kamar mu bari mu fara da kanin labarai. shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka mai da ita tungarsu ya ce sun cimma yarjejeniya da 'yan sanda an shiga mako na biyu da 'yan majalisar wakilan amurka ke jin bahasi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce harin da aka kai wa masu zanga-zanga a sudan a watan yunin bana na iya zama babban laifin cin zarafin bil'adama to za ku ji cikakkun labarai idan kuka koma gefe ɗaya kuka tsaya kuka saurara idan kuma muka shiga cikin taskar rahoton namu za ku ji cewar shugaban 'yan adawa kana ɗan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar nijar na cikin tsaka mai wuya To, eh, zancen da dai nake iya kwatanta ma shi na in tabbatar maka da cewa da kan shi ya tashi ya tafi bakin kotu kuma daga can yanzu yana gidan yari da gidan To haka kuma akwai wani rahoto da ke bayyana da cewar akwai wasu ɗabi'u da kan samu yara a lokacin da suke ƙanana wanda ya kan zama babbar illa gare su idan sun girma. ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa. To muna tafe da cikakkun rahotannin amma kuma sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni sannan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. masu sauraro Assalamu alaikum ku da yammaci ga cikakkun labaran duniya. Shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka mai da ita tungarsu ya ce ya kulla wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar. Tanjin Gwang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar matsala daga 'yan sandan ba. Tan ya bayyana cewa hukumomin 'yan sandan sun bashi tabbacin cewa sun dakatar da yin amfani da karfi na wani lokaci muddin masu zanga-zangar ba za su tada rikici ba tan ya ce hukumomin 'yan sandan sun ba mu izini mu bar ku ku daga harabar makaranta cikin lumana kuma da kaina zan raka ku caji ofis don tabbatar da an yi muku adalci har yanzu dai ba a san takamaman lokacin da wannan yarjejeniya zai fara aiki ba. wannan shine kar wato wannan shine mako na biyu da 'yan kwamitin majalisar amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump za su ci gaba da sauraron bahasi inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba trump ya ingiza ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa ɗan jam'iyyar democrats a zaben da za a gudanar baɗi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden yayin da ya dakatar da ba da tallafin soja ga ukraine wasu wato wasu jami'an gwamnati takwas na da da na yanzu suna daga wato za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar a babin zaman sauraron da za a yada ta kafar talabijin inda za a saurari bahasin gordon sunderland kuma ɗaya daga cikin manyan shaidu inda ake kyautata zaton cewa jakadun amurka a ƙasashen turai kuma zai gabata a gaban kwamitin a ranar laraba a bahasin da ya yi a a Abbasin da yi wa kwaskwarima ya bayar cikin sirri Sunderland wanda ya taba baiwa kwamitin yakin neman zaben Trump dala miliyan guda. Gabanin Trump ya zaɓe shi a matsayin jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels. Ya ce ya yi gargaɗi wa wani hadimin wato ya gargaɗi wa hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a farkon watan Satumban bana cewa Ukraine ba za ta samu tallafin sojan da take bukata daga Amurka ba. har sai in shugabansu ya amince ya kaddamar da bincike a kan biden wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a yau litinin ta ce mummunan harin da aka kai wa masu zanga-zanga a sudan a watan yunin bana yana iya zama take haƙƙin bil'adama kungiyar human rights watch ta fitar da wani rahoto mai takin suna ta cewa a kashe su mummunan harin da aka kai wa masu zanga-zanga a hartum rahoton mai shafi 59 ya kunshi duk wani cin zarafin da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga zanga tun daga farkon zanga-zangar a ranar wato a ranar uku ga watan yunin wannan shekara ta 2019 har ya zuwa ta a khartoum hakanan ma rahoton ya nuna yadda cin zarafin da jami'an tsaron suka yi ya kai ga harin watan yuni da farko dai mutane sun nuna kin amincewarsu da wato da ƙarin farashin kayan masarufi ne inda daga bisani kuma suka koma kan ƙin amincewa da tsawon mulkin umar albashir na shekaru talatin. masararo kada ku sha'afa kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc rantsar da Gotabaya Rajapaksa a matsayin sabon shugaban kasar Sri Lanka. A cikin dawabin da ya yi yayin kaddamar da shi a yau Litini a haikailan Buda na Ruwanwel Seya. Rajapaksa ya yi kira ga al'ummomi tsirarru na Tamil da Musulmi waɗanda ba su zaɓe shi ba da su zo su haɗa hannu su yi aiki tare. duka al'ummomin biyu a baya sun bayyana damuwarsu game da nasarar Rajapaksa a lokacin gangamin zaɓe wanda tsatsauran tsohon jami'i ne a ma'aikatar tsaro a ƙarƙashin mulkin wansa tsohon shugaban ƙasa mahinda rajapaksa daga ƙarshe wulaƙancin ya isa haka ba za mu sake lamunta da haka ba a cewar Pradika john shugabar cibiyar da ake kira League for Reconstruction a Turance, wadda ta fusata a yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Port-au-Prince. ta kara da cewa muna kira ga dukkanin 'yan siyasan da ke da alhakin duba wannan lamari da su gaggauta warware wannan matsalar don mu samu mu yi rayuwa cikin ƙasarmu cikin kwanciyar hankali da tsaro inda ake martaba haƙoƙin mata. Jean ta koka da yadda wasu maza 'yan fursuna da ke neman arcewa daga gidan kasan gonaives a arewacin birnin suka yi wa wasu mata 'yan fursuna goma sha biyu fyaɗe a makon da ya gabata. ta buƙaci a yi hukunci kana ta buƙaci a canza wa duk matan da aikata wannan lamarin ya kasance a kansu wani wurin na daban. gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniya bar mu shiga taskar rahotannin namu. Tsohon Firaministan Jamhuriyar Nijar Hamma Amadu, wanda ya kwashe shekaru yana gudun hijira a kasashen ƙetare, ya koma Jamhuriyar Nijar a makon da ya gabata. Bayan zaman makoki da ya yi na marasuwar mahaifiyarsa wadda Allah ya marasuwa a 'yan kwanakin baya, A safiyar yau ne Hamma Ahmadu ya koma gidan kasu. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani dangane da wannan a wajejen karfe bakwai na safiyar yau litinin ne shugaban jam'iyyar adawa ta model lumana Hamma Ahmadu ya gabatar da kansa a gaban kotun ya mai da nufin sanar da alkali cewa ya kawo kansa domin ci gaba da zaman wakafin da ya fara a gidan yarin filinge daga watan nuwambar 2015 kawo watan maris na 2016 wato lokacin da aka tafi da shi kasar faransa don neman magani bana ibrahim kaza wani na hannun daman tsohon firaministan wanda tuni ke can filinge ya yi min karin bayani ta waya eh lalle da sahi eh, da kanshi ya tashi sahi karfe bakwai ya ce da ma procurer gashi na ya dawo a kasar shi kunun da procurer ya ce eh lalle amince da ya zo Don ya koma a ga filin prison wato kamar zai yi da watanni takwas din da suka rage daga cikin hukuncin shekara guda da aka yanke masa ne to eh, zancen da dai nake iya kwatanta ma shi na tabbatar maka da cewa da kan shi ya tashi ya tafi bakin kotu kuma daga can yanzu yana gidan yari na hilange to abin da zai afkuwa bisa kan abin ga wannan fanni da izini idan suka bisa kan shi wannan ba ganin kamar zai iya kawo cikas a game da zaman sulhun da ake shirin farawa a nan gaba dialog politik to kusan dialog politik ba dama kafin a fara shi mun san da akwai kumci nan ko mu a ganin mu wannan bai kawo cikas ko guda dama dai tun a washe garin dawowarsa gida a yammacin alhamis din da ta gabata ake ta yaya ta jita-jitar cewa hamma amadu zai bakunci gidan yari bayan shuɗewar wa'adin kwanaki uku da aka ɗibar masa domin zama makokin rasuwar mahaifiyarsa abinda ka iya jefa magoya bayansa cikin rudani sai dai masanin tsarin mulki dr abubakar amadu hassan na ganin a yau shugaban kasa yana iya ɗauka dekire na grass presidential koma da ke kun san yana diba kamar wata sallah ce a lokacin da ne yake sinyan dekare na remise gracieuse de pen to kun ga ai in allah da akwai 18 december tana zawa kenan kaga lokaci ne mai muhimmanci ba mamaki wato shugaban kasa ya mushi a kan wannan tsawon wata takwas da ya kamata ya a gidan yari kafin aji yadda za ta kaya shugabannin model lumana sun dukufa da aikewa magoya bayan wannan jam'iyya sakonnin kwantar da hankali president kinu yana lahiya lau yana gidan yari hilinge don kawai wani ya kawo wani tashin hankali bisa kan wannan tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hamma amadu ya shafa ranakun ƙarshen mako yana karɓar gaisuwar ta'aziyya daga jama'a cikinsu har da manyan ƙusoshin gwamnati yayin da ajiya lahadi shugaban ƙasa isu muhammadu da kansa ya jajanta masa wato lokacin da mai ɗakinsa hajiya malika isu ta haɗa su ta wayar telefon sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger na gafarar ni nake newa ubangiji na afuwar ka muke newa ubangiji na saukin ka ne abun newa ubangiji na rahamar ka muke nema ubangiji na gafarar ka muke nema ubangiji na ceton ka muke nema To a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wani bincike da masana suka gudanar ya tabbatar da cewar yara da suka tsinci kansu cikin mawuyacin halin rayuwa sun fi kusanci da fuskantar matsalolin taɓin hankali idan sun girma. Wakiliyar muryar Amurka a fannin kiwon lafiya Hauwa Umar ta mana nazari akan wannan rahoton. masana a amurka sun gudanar da wani bincike da ke nuna akan samu tasiri mai illa na wasu lamura na cin zarafi ko cutarwa da mutum ya fuskanta a lokacin da yake yaro karami binciken da ya tattauna da wasu mutane sun bayyana yadda suka samu kalubalen sakamakon wani abu marar daɗi da ya same su tun suna matasa ko samari da 'yan mata an danganta illar kan samu sakamakon rashin hutu nuna wariya ko kulawa da babban dalilin illar da kan shafi kwakwalwar ɗan adam aisha salisu muhammad a lokacin da nake yarinya abubuwa da yawa sun faru da ni wanda har yanzu in na tuna tsiga jikina na tashi ina zama da mahaifiyata uwata ita ce ta yi kan gaba ga neman mun makaranta da a matsayi na uba wanda ya taba zuwa ya gani inda nake karatu ina da wani kanin uba wanda ya saka ni a gaba dukan yau daban na gobe daban na jibi daban kamar in na dawo hutu gida akan hana ni na fita na je ko ina sai a rufe kaina a ɗaki ni kaɗai ba zan zauna na yi ma'amala da kowane yaro ba ko da na girma na tashi in na ga mutum a gida sun yi yawa sai na zamto kamar ba ni da lafiya ma'amala da mutane sai ya zama mun matsala. Munira Ahmad na tashi daga inda nake da a Legas na koma Kano gun wata 'yar uwan mamana. To wannan zama da aka yi gaskiya ban ji daɗin rayuwata ba gaba ɗaya har na gama zama a wannan gidan. Yanda za ki shigo ki ga ina aiki ko kuma yanda nake aiki ko me aiki albarka Allah Allah nake ma in gama aikin in fita kuma muddin na dawo na kallon gate in gidan sai in ji gaba ɗaya gaba na ya faɗi saboda kina shiga dole sai an ce kin yi wani abin sai zamanto cewa ma abinci ba na iya cin shi sosai saboda muddin kin ebo abinci za a ce jaka za ta fara ci gaba ɗaya ba nutsuwa ga tsoro ga tashin hankali da kuma sauransu zainab muhammad Bunnu na kasance wanda mahaifinmu ya rasu al'adarmu ne na hausa fulani cewa bayan da za a yi mace ta zauna ba ta ƙara yin wani aure ba sakamakon yin auren da ta yi so mu zai kasance a wani gida daban wanda ba gidan iyayen mu ba mun yi ta samun ganin matsaloli haka zaka ga bambanci alhali kai kana da gatan ka san kana da gata dama kana rayuwar jin daɗi ma tukunna ka zo saboda aure ya kai mahaifiyarka wani gida ka zo ka zamanto kamar baka da gata ko abu nan yakan sa mun bacin rai da tunani mai zurfi akan al'amari al'amarin. Umar Muhammad na taso a cikin yanayi na kula da matan uba wanda shekaru na biyar a rayuwa ta mahaifiyata ta bar gida. Na fuskanci matsaloli daban-daban akwai ɗan musgunawa da rashin kulawa. Ita uwa san da take yi wa ɗanta da ba shi kulawa da za ta yi ba za ma a kwatanta irin wannan soyayyar ba. To su kuma irin waɗannan matan uba za ki haɗa goma da kyar za ki samu ƙwaya biyu cikin goma waɗanda za su yi kwatankwacin abin da uwa za ta yi shin yaya wannan lamari yake a likitance kuma shin akwai yadda za a agaza wa irin waɗanda wannan lamarin ya shafa don rage illar wannan tasiri dr lawan musa tahir na asibitin nizamiya na Turkiyya da ke abuja ya tabbatar da samun wannan illar yana mai cewa akwai matakan da akan ɗauka don samar da waraka wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa da buƙatar a samu wasu wurare da ake a counseling da turanci su iyayen da suke irin wannan abun da buƙatar a counseling din nasu saboda ka da buƙatar al'ummar kai wa kanta faɗa gwamnatoci su ma su sauke haƙƙin ya kamata su sauke akan duk yaran da ake ciwo zarafin nan binciken da muka gudanar na nuna mutane na da wata damuwa amma ba sa lura da tushenta don haka sukan ɗauka dama haka suke ko kuwa rayuwarsu daidai take tafiya wannan wannan ne yake sa muhimmancin tuntubar likitoci da zuwa asibiti lokaci-lokaci don gudanar da gwajin ƙoshin lafiyar mutum Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke mu. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin din? Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za ku ji ci gaba tattaunawarmu da Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya. wanda a yau za ku ji tambayar da na yi masa da kuma amsar da ya bamu. Abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin Mushininku, jama'a. To ana iya cewa daga nan zuwa yaushe za a sa ran kuma za ku kai wannan mataki da za a ce babu malami da zai koyar a matakin firamare sai yana da kwalin digiri wadda a turanci ake ce ma B.Ed ba magana ce ta mutum yana da NCE ba. Mm, to wannan kuma ai tsari ne na gwamnati kuma na ce maka mun fara ne ba dama yanzu gwamnati ta ce to daga yau karancin ilimin koyarwa shine digiri domin makarantun firamare suna da yawa a ƙasar nan amma da zaran an samu masu digiri da yawa za ka ga an tashi daga nce din ai da grade 3 ne ya dawo grade 2 yanzu kuma nce to nan gaba za ka ji karancin wanda zai ilimin wanda zai koyar ya zama eh, mai digiri na farko ne to da haka za a yi ta tafiya kuma ka ga makarantun nan karuwa suke yi nan dai misali kamar a arewa da advanced teachers colleges makarantun da za ka je bayan kana da grade 2 ka je ka samu grade 1 bai shige hudu ba yau nawa ne da yawa kowane state a arewa yana da college of education to haka duka najeriya shi yasa makarantun na karuwa jama'a na karuwa kuma ilimin na karuwa kuma yana ɗaya daga cikin burin mu ma a wannan hukuma mu ga cewa zuwa gaba karancin ilimin da za ka samu don ka koyar shi ne digiri din shi yasa a yanzu haka yawancin kwalejojinmu na nce muke tafiyar da wani tsari da muke ce masa dual mode ma'ana akwai nce a wurin akwai kuma digiri a gun a wannan makarantar za ka iya yin digiri. a yanzu idan muka koma a bangare ɗaya kuma za a ga cewar hukumomi ko kuma shugabannin da ke ainihin jagorantar waɗannan kwalejojin horas da malamai akwai wani matsala da ake ganin cewar musamman idan an zo wajen ba da gurbin karatu ga ɗalibai ana bin wannan abu da ake ce ma alfarma ganin cewar akwai ɗalibai da suke cancanta suna da duk cancanta da ake da bukata wajen ba su gurbin karatu amma kila ba su da wani wanda zai tsaya musu sai a zo a ga cewar ba su samu gurbin da za su je su karatu ba ko kuma ko da sun samu gurbin ma za ka ga cewar kila ɗalibi yana son ya karanta fannin eh, ingilishi da kuma ah, wani ah, fanni a to kila saboda rashin gata da yake da ita sai ka ga an bashi wani fanni da kila bayi da sha'awar wannan fannin akwai wani mataki da kuke ɗauka don ganin an hukunta su waɗannan jami'an naku na waɗannan makarantu don a daina wannan aiki tsarin jam hukumar tantance abin da mutum zai karanta a jami'a ko polytechnic ko kuma makarantar ilimi tsarin da jam take da shi yanzu yana ƙoƙarin magance abun nan da ka faɗa sannan sha'ani na alfarma gata da sauransu abu ne wanda ya zama ya zama gargajiya ya kuma zama wani abu a najeriya kamar ƙadangaren bakin tulu ba za ka iya fice shi a cikin al'amuran gudanar da harkokin ƙasar nan ba dole akwai shi amma dai akwai tsarin da kuma aka fito da shi ta yadda a hankali zai magance shi A yanzu za a ga cewar kusan shekara da dama wasu masana na ganin cewar idan zan yi tunama a shekarar da ta gabata wata tattaunawa da muka yi da kai ka yi magana da ta shafi ainihin sabunta manhaja ko in ce manhajoji a kwalejojin horas da malamai. Wani mataki kuke dangane da sabunta manhajoji su yi daidaito da karni na 21 da muke ciki a yanzu? A yanzu haka kuma a bana mun shekara biyar saboda haka kowane shekara biyar muna sabunta manhajanmu yanzu muna cikin sabuntawa ne nan zuwa wata uku zaka ga wata manhaja ta fito daban wato wanda aka sabunta ta aka ƙara wasu abubuwa aka rage wasu abubuwa aka daidaita wasu abubuwa daidaito da ƙari da ragin muna yin sa ne bisa wannan ƙarni na 21 da kake magana akwai wasu abubuwan da ya kamata mu sako su akwai wasu abubuwan da ya kamata mu mu yi waje da su mu fid da su misali bari baka guntun misali wannan tafiya ko sai da wasu mutane don su je su yi bauta a waje wanda ake zuwa yanzu kullum gwamnatin najeriya tana ta dawowa da su kullum gwamnatin najeriya kuma kullum suna tafiya kullum suna tafiya ya kamata a ce akwai dan wani abu iris daga gare mu wanda za mu sa a manhajan domin ilimantar da ɗalibai akan haɗarin waɗannan abubuwa to kaman ita ilimin kwamfuta kanta da babu ita ai yanzu da kwamfuta kuma kwamfuta da aiki da yanan gizo yanzu kowa ma waɗanda yake so ya ci gaba da shi yake amfani dole mu sako iliminta a manhaja to irin waɗannan abubuwa yadda muka samu yanayin kanmu a ciki to ta haka kuma za mu kunsa manhajan domin ta ƙalubalanci waɗannan abubuwan da yake tafi da mu. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin ma a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu Muhammad da kuma wadda ta taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, Julie Lazarus Gresham. Sai saura abokan aikinmu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙarin neman sani To masu saurare har yanzu dai kada ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Inda agogon muke cewa yanzu karfe goma da minti ashirin da hudu. Yanzu kuma bar mu kawo muku wasikun masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga wani manajan bulo da Masak da kaka Alhaji Bakar Gursuma da Masak tare da Fantame Audu Banga. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa a yau mun shigo wannan filin ne don mu tofa albarkacin bakinmu a kan zaben da aka yi a jihohin Kogi da Bayelsa. Muna kira ga shugabannin jam'iyyun guda biyu na APC da PDP da su yi amfani da sakamakon da hukumar zaɓe ta INEC ta bayar don ci gaban jiharsu. Daga ƙarshe Allah ya ba su shugabanni na gari masu kishin talakawa ba masu kishin iyalansu ba. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummomin jihohin kogi da bayelsa da ya kamata su kai zuciya nesa su rungumi sakamakon zaɓe a duk yadda ya zo masu domin kaucewa jefa jihohinsu cikin rikici duk wanda sakamakon bai gamsar da shi ba to ya ɗauki matakin shari'a Sako daga Amina Adamu Malamadori da Ali Ubali Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Hakikanin gaskiya irin karyawa inda babu gaba da ake yi wa dimokuraɗiyya a wannan ƙasa tamu babban abin baƙin ciki ne da takaici. duba da a yanzu maganar talakawa su zaɓi abin da suke so ko kaɗan bata taso ba sai dai a yi amfani da 'yan bangar siyasa domin samun mulki ko da kuwa za a zubar da jinin su talakawan da za a mulka a ƙarshe nake kira ga 'yan majalisun dokokin najeriya da cewa idan har za a ci gaba da tafiya a haka to gwara su sauya kundin tsarin mulkin kasar ya koma sarauta kawai kowa ya huta jinin talaka kuma ya kubuta sako daga ashirin lawal na goma ruwan ɓaure daga jihar zamfara a tarayyar najeriya To a gaida editiya Maryam Dauda da wasiƙun masu saurare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. taƙaice shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka mai da ita tungarsu ya ce ya kulla wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar Ken Jingguang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar matsala daga 'yan sandan ba. ten ya bayyana cewa hukumomin 'yan sandan sun ba shi tabbacin cewa sun dakatar da yin amfani da ƙarfi na wani lokaci muddin masu zanga-zangar ba za su tada rikici ba. Wannan shine mako na biyu da 'yan kwamitin Majalisar Amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine ta yi bincike a kan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa ɗan jam'iyyar Democrat a zaben da za a gudanar a baɗi. kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden yayin da ya dakatar da bada tallafin soja ga Ukraine. wasu jami'an gwamnati takwas na da da na yanzu za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar a babin zaman sauraron da za a yada a kafar talabijin inda za a saurari bahasin gordon sunderland kuma ɗaya daga cikin manyan shaidu inda ake kyautata zaton cewa jakadan amurka a ƙasashen turai kuma zai gabata a gaban kwamitin a ranar laraba wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a yau litinin ta ce mummunar harin da aka kai wa masu zanga-zanga a sudan a watan yunin bana yana iya zama take haƙƙin bil'adama ƙungiyar human rights watch ta fitar da wani rahoto mai taken suna ta cewa a kashe su mummunan harin da aka kai wa masu zanga-zanga a hartum rahoton mai shafi 59 ya kunshi duk wani cin zarafi da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga tun daga farkon zanga-zangar a wata ranar uku ga watan yunin wannan shekara ta 2019 To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku na anjima za mu sa ku ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wayya kuke kallon matakin kama shugaban 'yan adawa a jamhuriyar Nijar Hamma Amadu? amma dai a yau za mu so a ba ma 'yan jamhuriyar Nijar dama don su kira za mu so su kira da yawansu don su bayyana mana ra'ayoyinsu yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin aisha ma'azu da kuma wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gresham sai injiniyan namu na wannan lokaci mr peter handley ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.